وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكثر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla balalatin finna bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a ci gaba da karatunmu na tafsir kamar yadda muka saba a wannan masallaci na umar ibn al-khattab radiyallahu an a yau laraba ko talata yau laraba goma sha biyu ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min makka ilal madina daga makka zuwa madina tana da shekara 1438 wanda ya zamo daidai da bakwai ga watan Jun koyo ne miladiyar annabi isa ɗan maryam salam idan ta tabbata tana da shekara dubu biyu da goma sha bakwai. kafin mu ci gaba za mu yi amfani da wannan dama mu sanar da kyauta ko gudumawa ko kuma alheri wanda uwar gidan ƙauren bauchi ta aiko mana ko da yake wannan kyauta da aka aiko ba wa marayu ba ne kara zuwa dame ne a gida wannan kyauta ta shafi malamai da limamai da almajirai ne kuma kyautan nan tana da kauri kwarai da gaske don haka a nan zan ajiye ku ba sai na yi bayani dalla-dalla ba amma cikin kwana ɗaya ko biyu za a ga alama insha Allahu saboda haka muna mata addu'a Allah ya saka mata da alheri da sauran waɗanda suka kawo ƙananan abubuwa wa bayin Allah su ma muna musu addu'a Allah ya saka musu da alheri idan ba a manta ba tazubin da muka yi jiya a cikin wannan sura mai tarin albarka suratu shura a yau insha Allah ta'ala za mu kammala fassaran aya ta arba'in ko ishirin da biyar ko ayin da Allah ta'ala yake cewa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibade. wa ya'fu 'anil sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun Allah ta'ala shi yake karban tuba daga bayinsa kuma Allah shi yake yafiya ga gabarin kurakurai wa ya'lamu ma taf'alun Allah ya san abin da kuke aikatawa ya ku masu sauraro ko kuma wa ya'lamu ma yaf'alun Allah ya san abin da suke aikatawa bi ma'ana bayinsa sai ya ƙara da cewa wa yastajibu allazina amanu wa amilu salihat أكرمك الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ثم فتح تعالى amamahum babal amali wa tauba bayan Allah tabaraka wa ta'ala yi magana dangane da waɗanda suke karyata alkur'ani suke nuna cewa alkur'ani annabi Muhammad shi ya kirkire shi ba maganan Allah ba ne? ko da yake an tinkare su da su zo da kwatankwacin alkur'ani amma sun kata amma duk da haka suna musun alkur'ani sai Allah tabaraka wa ala ya rarrashe su domin Allah baya son duka gaba daya a shiga wutan jahannama yasa Allah ya ce wa huwa allazi yaqbalu tawbata an ibadi wa yafu an sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun ai inna Allah azza wa jal lalle Allah mai girma da daukaka yaqbalu fil mustaqbali min ibadihi al lalle yana karba daga bayansa masu aikata zunubi hun tubansu idan sun tuba amma amilu min maasi duk abin da suka aikata na saƙo idan suka nemi gafaran Allah bi ma'ana Allah tabaraka wata'ala zai gafata musu wa yafu an sayyi'ati fil madi duk kurakuran da aka aikata a baya Allah tabaraka wata'ala zai yafe wa ya'lamu allazi taf'alunahu min khairin aw sharrin Allah ya san abin da kuke aikatawa na alheri ko na sharri fa yujazi kullan bima yastahiqqu min as-sawabi wal iqab kuma Allah zai saka ma kowane mutum da abin da ya cancance shi na kyakkyawan sakamako ko mummuna kwatankwacin wannan aya shine falin Allah tabaraka wata'ala ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه duk wanda ya aikata mummunan aiki ko kuma ya zalunci kansa ta hanyar barna thumma yastaghfirullah sa'annan sai ya zo ya nemi gafaran Allah bayan ya saba wa Allah to yajidillaha furar rahima lalle zai samu Allah mai yawan gafara ne kuma Allah ta'ala mai yawan jinƙayi ne وثبت في صحيح مسلم حديثي يا تبتا أتكين إن قتت اللتاب حديث النم نا الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنا أنس بن مالك رضي الله عنه حديثي دقيار جدا منظم الله أنس بن مالك الله شكار يدارك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzon Allah ya ce lallahu ta'ala ashaddu farhan lalle Allah ta'ala mai tsananin farin ciki ne bai taubate abdihi da tuban bawansa hina ya tubu ilai a yayin da yake tuba zuwa gare shi min ahadikum fiye da ɗayanku kanat rahilatuhu bi ardin fala mutumin da yake kan dabbansa ko raƙumansa a jejin Allah fallau cikin sahara babu kowa fanfalatat min bai san hanya ba bai san ina zai dosa ba sai wannan raƙuma ta ƙwace daga hannunsa ta ɓata ya yi ta neman ta bai same ta ba kuma bai san hanya ba kuma akan wannan raƙuma wa alaiha ta'amuhu wa sharabu akwai abincinsa da abin shansa kun san sahara yana da tsawo kwarai da gaske ba kowa ne ke zama a cikin sahara ba hasali ma mummunan sahara babu mutane a ciki yanzu kamar saharan da ke tsakanin libya ko algeria da ainihin ƙasashen europe ko a cikin wannan sati wannan mako akwai mutanen afirkan da suka taki za su je ƙasan europe kuma yana kyauta zaton suna azumi saboda babu ruwa babu abinci ga tsananin zafin rana ga warwakinsu aka yi ta tsinta har ma ya fara zamowar skeletons ko da yake mafiya yawa waɗanda suke tsallakawa neman kuɗi ne suke zuwa kwarai da gaske waɗanda suke tsallaka niger ko libya ko algeria mafiya yawansu neman kuɗi ne suke yi sukan je neman kuɗi ne saboda a afirka akwai talauci da yunwa ga cututtuka iri daban-daban saboda haka bari su je ƙasashen turawa kuma da damansu ba abin da ya dame su ko su yi musulunci ko kada su yi wallahi ba abin da ya dame su Allah ya sauwake saboda haka dai yawansu ana samun mutuwa suke yi a cikin sahara waɗannan ma waɗanda aka gano su ɗin ɗinsu kenan mata suna tafiya maza ma suna tafiya to idan mutum ya kasance a cikin irin wannan sahara kamar yadda manzon Allah yake so ya gwada mana misali ko ya kwatanta mana to yana tare da dabbansa akan dabban akwai abincinsa da abincinsa da komai kuma kun san da yake raƙo masu fi amfani da su yanzu kuma ana amfani da motoci amma akan ce yashi ma yakan bitsine motan gabalaya ko ka samu mota babu kowa sai ƙasusuwan ɗan adam kawai saboda duk sun mutu saboda tsaban rashin ruwa da rashin abinci mai yiwa kuma mota ta lalace a tsakiyar sahara babu kowa a wajen kuma kun san idan raƙumi ne ko raƙuma ake tafiya da ita a cikin sahara so duk yadda aka yi aka yi guguwa aka ruɗa waje ko aka yi ruwan sama da baƙin hadiri ko da a cikin dare ne su suna iya gane hanya shi yasa aka ce afala yanzuruna ila al-ibli kayfa kulikat kai kayfa kulikat dinnan akwai ayoyi da yawa kai faɗan alim mai hankali wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya baka hankali da ilimi to sai ka gaza a cikin sahara a lokacin da yake hadiri ya haɗo baƙi ƙirin ba ka ganin tafinka kuma ga ruwan sama kamar da bakin ƙwarya kai ba za ka iya gane ko ina ba mara kuma shi in kasa inda za ka iya hawansa to zai fitar da kai saboda shi ya riga ya gane hanyar kamar ya haddace saboda haka yana ganin hanyar shi ya ma idan suka hau sai su sake musu akalansu to su za su fitar da su inda suke son su fita ba tare da sun bata ba to kaga kana ga dara da irin wannan raƙumi sai kuma kwakan raƙumin ya bace mutum ya nema ya nema fa a yi sa min ha maza Allah ya ce ya ɗebe tsammani daga samun wannan abin hawansa ko dabba Ba ta ta ya samu wata yar karamar bishiya don a cikin sahara ba ka samu manya-manyan bishiyoyi ba zai taba juwa ba saboda yashin wajen da kuran wajen da guguwan da ake yi yakan hana bishiyoyi walwala shi yasa ba sa girma to da ya samu wata gindin bishiya sai ya kwanta wajen to in ba gindin bishiya mutum ya je ya samu ba irin ƙananan bishiyoyin nan ba to sai dai ya tone rami fa ko kuma ya zauna a filin Allah ran da wani mummunan guguwa kuma ya taso to zai bi tsine shi wannan shine sahara to yana cikin haka fattaja fi zilliha ya samu inuwan wannan yar karaman bishiya yake shingida kada ayyasa sami rahilati ya ɗebe tsammani daga samun wannan dabba abin hawansa kuma ya ɗebe tsammani daga rayuwa abin da yake jira mutuwa kawai tunda babu abinci babu abin sha kuma bai san ina zai je ba waɗansu ma suna bayanin cewa sai ka kasa gane gabas da yamma ko kudu da arewa kuma ka san sai mutum ya natsu sannan zai yi sallah idan baka cikin natsuwa ta ina za ka yi sallah shi yasa sharaɗi ne kafin mutum ya yi sallah sai yana da hankali in ba da hankali sai dai idan yara ne za a koya musu saboda me saboda su taki da sallan kamar yadda annabi ya ce murwa ulalakum bi salati li sab'in wa dribuhum alaiha li ashrin wa farriqu bainahum fil madaji sai dai idan ana so a koya musu tarbiyya saboda haka wannan ya riga ya tsakankance kawai yana jiran me yana jiran mutuwa saboda haka yana cikin wannan yanayi fa bainama huwa kadhalik eh huwa biha qa'ima inda aka ce ko ya kwanta bacci ne ko gengedi ne ya dauke ki shikenan yana farkawa kawai sai ga abin hawansa a kansa tana tsaye kaman Allah tabaraka wata'ala ya sa mala'iku ko aljanu sun kawo masa sai ya take firge fa aka zabi khitamiha sai ya rike alanka ثم قال من كدة الفرح sannan sai ya ce saboda tsaban farin ciki ya riga ya rude gaba ɗaya ya ce Allahumma an abdi wa ana rabbuka ya ce ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka ya abin ne fada kenan saboda tsaban farin ciki kawai ya ruɗe a min kiddatil fara annabi ya ce ya yi kuskure saboda me saboda tsananin farin ciki to ko an je wajen Allah ba zai kama shi da laifi ba saboda kwacewan baki ne eh kai ma an ka zo karanta Fatiha bakin kai kwace to da sauki sai dai kaman yaya ne a ran ma bakin mutum zai kwace wajen karanta Fatiha kaman yaya kenan maliki yau ya ce ana maliki yawmiddin to kama <laughs> eh, aran ma ya kawo misali babba kamar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin so sai ya koma karatun wari alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sai ce ana maliku yawmiddin wato shine mamallakin ranar sakamako champi wani akwai aiki ana so a gwada mana cewa duk kuskure da mutum ya yi in dai kuskure ne sunansa kuskure to Allah tabaraka ala ba zai kama shi da laifi ba saboda tsaban farin ciki sai kai kuskure saboda tsaban bakin ciki sai kai kuskure to wannan laifi ba zai haukan mutum ba ya za ka ce in mutum ya rude saboda tsaban damuwa da ɓacin rai ya saki matarsa to saki bai yi ba amma wani irin ɓace rai shi ne wanda idan ya kasance akwai uwarsa a gabansa akwai matarsa a gaban saboda ɓace rai ma ba iya bambantawa ba iya bambantawa wace ce uwarsa wace ce matarsa to ya saki matarsa irin wannan hali saki bai ba saboda haka da zai yi niyan ya kwada wa matarsa mari sai ya kwashe uwarsa da mari lalle akwai aiki tun wannan in ya farfado to ya za a kare fi sabilillahi a ce mutum ya mari uwarsa bai sani ba Allah ya sauwake dalilin da ya sa a kawo mana wannan hadisi domin a gwada mana tsananin farin ciki na Allah subhanahu ta'ala daga bawansa yayin da ya nemi gafara ko ya tuba zuwa ga Allah wannan ya gwada Allah ta'ala yana son a tuba zuwa gare shi Allah yana son a nemi gafaransa kuma lalle Allah yana son a nemi yafiyansa Allah yana son haka wa akala qabula tauba bi qabuli du'a kuma Allah ta'ala ya karfafa karban tuba da karban addu'a wa qala ta'ala shine Allah ya ce wa yastajibu alladhina amanu Allah yana amsawa ma waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na kwarai wa yaziduhum min fadli kuma Allah yakan ƙara musu daga falalansa ayo yastajibu Allahu lil ladina amanu Allah yana amsa kiran waɗanda suka yi imani wa ata'u kuma suka yi ɗa'a wa ubangijinsu wa yutiyahum ma talabuhu ko wa yutihim ma talabuhu min kuma Allah yana basu su abin da suka nema da gare shi wa yaziduhum ala kuma yakan ƙara musu abin da bisa suka nema da gare aw alama yastahiqunahu min as-sawa ko kuma ladan da suka cancanta sai Allah ya ƙara musu tafaddulan minhu wa ni'ima wannan saboda Allah ya gwada falalansa da kuma ni'ima kun ga wannan aya ta dace da faɗin Allah ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون aw yujibu Allahu alladhina amanu idza da'u lalle Allah yana amsa kiran waɗanda suka yi imani idan sun kiraye ki aw yujibu alladhina amanu li rabbihim ko kuma dai fasaran wato bayin Allah waɗanda suka yi imani suna amsa kiran Allah subhanahu wataala misali kamar yadda Allah ya ce sajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum fa muradu bi qawli wa yastajib ay yujib yana amsawa kenan wal na lahum azabun shadid amma kafirai waɗanda ba su yi imani ba waɗanda suna da azaba mai tsanani walil kafirina alladhina lam yu'minu billahi wa rasuli waɗanda ba su yi imani da Allah da manzonsa ba yawmal qiyama ranar takin alkiyama suna da azabun mu'limun muji' bi ma'ana azaba mai raɗaɗi kuma azaba mai tsanani Allah ya tsare mu sai Allah ya ce mai ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ولو بسط الله الرزق da Allah tabaraka wa ta'ala ya shimfiɗa arziki li ibadihi ga bayinsa a ce kowa yana da kuɗi to labagau fil ardi da sun ƙetare iyaka a bayan ƙasa ba za zauna lafiya ba to kaji dalili shi za zai ga wani yana ta nema bai samu ba Allah tabaraka wa ta'ala bai ba da kowa kuɗi ba ba zai taɓa yiwa a ce duk duniya duka kowa mai arziki ba ne kuma ba zai taɓa yiwa a ce duk duniya kowa ko talaka ko matalauci ba ne ba zai yiwu ba haka Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara wannan fasara kenan fasara ta biyu walau basata Allahu rizqa li ibadihi labagaw fil ardi da Allah ya kimfi da arziki ka kaf gaba ɗaya. wa mafiya yawan masu kuɗi wallahi da sun yi barna a bayan ƙasa idan Allah Ta baraka wa ta'ala ya baka dukiya mai yawa ka fita daga cikin hayyacinka to barna za ka yi yanzu ka duba ma ka ga mutum ne an ɗan gutsura masa ɗan kankani amma sai girman kai yi wani ba za ka ga wallahi ubansa ma ba a san shi ba unguwar uwarsa ma ba a santa ba ba wanda aka sani a cikin iyayensa amma ya dan samu dan wani kaso kawai sai doro yake yi yana girman kai in an fada masa gaskiya ba zai dauki gaskiya ba musamman ma ina lura da waɗansu kaman yan boko ko da yake da dama daga cikin yan boko ma'aikatan gwamnati makaryata ne in banda cuwa-cuwa ba abin da suke yi za ga mutum ya fito fes-fes yana wani goho amma duk a banza inda za ka bincika sai ka samu basu suka sun masa yawa kuma da kudin mutane yake gadara wannan kudin wane ne ya datse wancan kudin wane ne ya cinye sai ya gwada muku shi mai kudi ne kuna faɗa masa gaskiya ba zai saurara ba daga nan a ɓoye matsiyaci ne na biyu sai wasu wawayen 'yan kasuwa za a ga mutum da fes-fes ya fito da wata katuwar mota amma bakin da ke kansa wato da za a tattara katuwar motan da katon jikinsa da gidansa duka ba za su biya ba to kaga wannan shi ma inda za ka fala masa gaskiya ko kai masa wa'azi ba zai saurara ba amma kuma sai ga dara sai ya gwada maka shi din nan yana da kuɗi ya taka wani abu sai ran da dubunsa ta cika shikenan sai banki su zo su rufe shagon su kama gidan shikenan daga nan kuma sai ya koma can ya koma cikin duwatsu waɗansu anguwanni ne suke cikin duwatsu eh, ba dai za a ji ja bakina ba to kaga ana samun ire-iren waɗannan to shi yasa wannan ma ɗan kaɗan Allah baraka wa ta'ala ya ba su ya ba su dama suke girman kai suke takama wa mutane suke kin gaskiya suke kunnen uwar shegu suke toshe kunnuwansu sai kace suna da kunnen kashi su ne waɗanda idan aka ce za a yi sulhu tsakanin su fajara sai su yi fajirci saboda mai saboda suna takama da wani abu to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kuntata sai za duk wanda ka ganshi da kuɗi mai yawa to Allah tabaraka wa ta'ala ya ma takaita masa shin dangote ne dan tata ne wane ne wane ne to guda biyu kawai na rike eh su ne wanda duk najeriya ko a afirka aka yi maganansu an san cewa ya eh, lalle suna da kudi ko abiola ko eh ko ubasanjo ubasanjo ma yana da kudi ko eh yana da gona da sauran ire-irensu to duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su ma ya takaita musu ne yanzu ban yi tsammani a Najeriya na akwai hanyar da zaka bi ba zaka ga wato zaka biya ce ba zaka ga motan dangote ba haka ne da ina ganin a yanzu shi yafi shahara a Najeriya eh to abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya shi ma ya takaita masa an takaita masa ne zai idan aka bashi da yawa fiye da haka to lalacewa zai yi to kaga dan adam musamman kai talaka in ana maka wannan bayani sai kaga ma abin yafi karfin ka kai ba za ka taba ganewa ba yau ba domin kada in kira suna abin nan ba da a garin nan sai buga misali da wadansu duk abin da Allah tabaraka wata'ala ya ba su to an shishafa musu ne kawai Allah ya ba mu arziki mai albarka don ma abin da ake so kenan dan talauci bai da kyau wallahi bai da daɗi ya kada alfaqaru an yakuna kufra annabi ma da kansa yana neman tsari daga talauci amma mutum ya samu abin rufin asiri wanda dai ba mai zuwa ya gwada maka yatsa amma ya gwada maka yatsa zaka kakkarya in ma an je gaban hukuma zaka biya diyya saboda kafi karfin wannan Allah ya kyauta saboda haka walau basatallahu rizqa li ibadihi da Allah ya kimfi da arziki na hakika wa sa waɗannan masu kuɗi to labagan fil ardi da sun ƙetare iyaka a bayan ƙasa da sun yi zalunci walakin sai dai yunazzilu bi qadarin ma yasha yana saukar uwa ne gurgudan yadda ya ga dama amma fa duk da haka ma fa ba a tsira ba duk da haka ma ba a tsira ba don Allah ya halaka da wani mai karfi to karke sai ya yadda aka ya tafe ka to in kai sa'a ka samu wanda ya biya ka kuɗi ya sake ninninka maka ya kyauta maka don za ka wa makwabtaka da mai kuɗi ya zo ya ce gidanka nan nawa ne a kira dillalai su duddubi gidan ta ko ina daman ba yi ingantaccen gini ba su ce wannan gida duk bai wuce miliyan biyar ba sai ce to gaskiya ni ina sha'awan gidanka nan in dai za ka sayar min to ni zan ƙara maka wani abu in dai ka yarda a ah, to alhaji yi ni ka in dai za ka ƙara min mai kauri yi ba matsala sai ce to gidanka nan miliyan biyar ne amma zan baka miliyan goma za ka tashi ko ba za ka tashi ba ai a guje zaka tashi to kaga wannan bai yi zalunci ba baya cikin waɗannan da ake magana amma akwai wanda zai zo aje a binciki gidanka dillalai su zo su yi kima wa gidanka ce miliyan biyar ne sai ce ni ba zan saya miliyan biyar ba haka kawai rana tsaka sai ya zo ya ɗauko wani gini ya sa a tattone ramuka wanda in aka kwalala ruwa to fatu zai kare a gidanka wanda kai da kanka za ka zo ka saduda ka ce da Allah ka taimake ni ka sayi gidan nan in huta ce to dama miliyan biyar ne aka yi abin nan gaskiya yanzu ka san ana wahala babu kuɗi kuma ƙarya yake yi shi ba yana da kuɗi a boye amma zai ce maka babu kuɗi kaza kaza kaza to dai alhaji dai ka taimake ni ni ba gaskiya zan saya naira miliyan uku zan saya a to Allah ka kara kai tayi da shi kwana da kwanaki kai kuma ɓace rai iri daban-daban a zo a ka sayar masa naira miliyan uku da rabi kaga ya cuce ka nawa 1.5 sannan miliyan uku da rabi din sai ya ce ina da wani gida a cikin doya wannan gidan zan baka sai ka je ka duba gidan sai ka gwammace ma wato ba doya ba gara ka je angon an gasawa ka je ka zauna sai sai yanzu za karbi wancan gida kenan, a kira dillalai yadda suka yanke kuɗin haka zai bar maka gidan sannan wannan kuɗin da ya rage zai baka ba zai baka dunkule ba ya rinka biyan ka biyan wulakanci so irin wannan shine zalunci kuma akwai su da yawa abinda suke yi kenan eh shi ya ci nasa kuma sai ya ci na waɗansu kamar wadanda suka kawo kara gaban annabi Sulaiman alaihi salam me suka ce masa yace inna hadha akhi yace wannan dan uwana ne lahu tis'un wa tis'una na'ajatan waliya na ajatun wahida yana da dabbobi ɗaiɗai har guda 99 amma ni ina da guda ɗaya to da muka hala ana kiwonsu waje guda kawai sai zai same ni ce kai mai guda ɗayan nan ma me ka yi da guda ɗaya to Allah ba ni guda ɗayan nan an haɗa na wasu zamo ɗari kai kuma ka tafi a tutan babu kenan kuma ya mun daɗin baki wa azani fil qitab ya mini daɗin baki ya rarrake ni to ko da yake shi annabin Allah bai ji ƙarshen maganan ba bai ji ƙarshen maganan ba sai ya ce fakas zalamaka yace ya zalunce ka kuma dama a zahirin maganan haka ne mutumin da yake da fankacecen gidan miliyan talatin kai da naka miliyan uku ne amma yana neman ya kurkure ka to wannan shine ake maganan zalunci wallahi da kowa za a baki kuɗi to karshe abin za a yi kenan duniya ba za ta zauna lafiya ba don kowa zai yi kokarin ya danne dan uwansa ne sai a koma ana rayuwa irin rayuwan kifaye an sai da kifaye suke rayuwa ko shine manya manya suna haɗiye ƙanana ƙanana saboda haka idan wani babban kifi ya je ya samu wasu ya haɗiye su to shi kuma in ya haɗu da babba kima sai ya haɗiye shi haka suke yi ba don Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara suna hayayyafa kaman yashi ba to da sun kare saboda haka shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance yunzilu bi qadarin ma yasha ko yunzilu bi qadarin ma yasha kama fi qira'atin ukra innahu bi ibadihi khabirun basir lalle Allah ta'ala dangane da bayansa masani ne mai gani ne kuma mai bada labari ne Allah ya rufa mana asiri sai Allah ya ce mai وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد har ila yau duk da kasancewa ga halin ɗan adam to amma fa Allah tabaraka wata'ala ya wuce wasa hmm. haka Allah ya ɗan adam kuma haka yake taka shi dole ya haƙura cewa Allah ki ne Ubangijinsa kuma Allah ki ne abin bautansa idan bai haƙura ya bi hanya ba to wannan ya rage nasa amma wa huwa alladhi yunazzilu al gaisa min ba'di ma qanatu lalle Allah ki yake saukar da ruwan sama bayan an ɗebe tsammani kamar yadda watannin baya muka ɗebe tsammani sai ga ruwa ya sauko a wata kira'a yunzilul gaisa min ba'di ma qanatu bayan sun ɗebe tsammani wa yanshuru rahmata Allah shi yake watsa rahamansa a dalilin ruwan sama ana zafi a koma ana sanyi yanayi ya ɓaci sai kaga iska ta koma tana da daɗi kowa yana son ya shaka sannan kuma idan ruwan nan ya sauka ƙasa za ta yi laushi ko za ta jika ko idan an yi shuka ko akwai yabanya zai za su farfado abin sha'awa ka gansu suna kaɗawa sannan a dalilin haka mutane za su samu abinci iri daban-daban za su samu kayan marmari iri daban-daban shine wayan shuru rahmata yana watsa rahamansa wa huwal waliyul hamid lalle Allah shine waliyi na gaskiya shine majibincin kowa da komai sa'annan kuma alhamid Allah ta'ala ki ya cancanta gode masa wa min ayati ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث في ما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ومن آياته يلا كم من يمن ين آيو ين الله ولن تسكي ولا إيقوان الله ده حكمة الله خلق السماوات والأرض هل sammai da kasai وما ma فيهما من min da abin da Allah tabaraka wata ala ya watsa a cikinsu na dabbobi wannan ya gwada a sama akwai dabba kenan mece ce amsanku a sama akwai dabbobi to wanda ya ce akwai ɗin nan zan masa tambaya na farko wace dabba ce sannan na biyu shi daga ina yake Eh, idan ya faɗa mana dabban to sai ya faɗa mana daga ina yake domin mu gane irin hukuncin da za mu masa akwai dabbobi a sama tunda Allah ya riga ya faɗa wa ma basa fihima min dabba da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya watsa a cikin su na dabba to a asalin larabci dabba shine duk abin da yake tafiya akan abu kullu ma dubbu alal ardi duk abin da yake tafiya akan ƙasa saboda haka sama ma akwai masu takata saboda haka wajen Allah mala'iku ma dabbobi ne sannan kuma a sama akwai annabawan Allah a wajen Allah subhanahu wata'ala su ma dabbobi ne kamar yadda mutane su ma dabbobi ne saboda haka duk sa hulanka da yadda kake abin nan kai ma dabba ne kwarai da gaske tun da ne kana taka bayan ƙasa kai ma wajen Allah dabba ne saboda Allah ke yake azurta ka kamar yadda ya ambata cikin suratu ho wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi wa ma batta fihima min dabba wa huwa ala jam'ihim idza yakau qadim lalle idan Allah ta'ala ya ga dama lokacin tara su zai tara su sai dai kalman idza mafiya yawa a larabci idan ta zo abin da ke bayan tafi ilmadi ne idza jaa nasrullahi wal fath bi ma'ana past tense shi yake zuwa bayan iza. amma sai gashi anan Allah tabaaraka ta'ala ya kawo iza ya sha'u sai aka kawo fi'il mudari present tense domin a gwada maka cewa yadda larabawan suka saba to akwai gyara a ciki kowanne kana iya daukawa wa huwa ala jam'ihim idza yashaqu qadir lalle a bisa tara su waɗannan dabbobin da suke sama da dabbobin da suke ƙasa abinda ake nufi halittun Allah da suke sama da halittun Allah da suke ƙasa to Allah ta'ala ya tara su wannan mai sauki ne yana da iko akan wannan wa ma asabakum wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat أيديكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ko da yake yana da kyau a yi ƙarin bayani dangane da ayoyin baya waɗanda muka fassara su a gurguje bi ma'ana ba da an ta'ala fil ayati sabiqa bayan Allah ya yi bayani a ayan da ta gabata innahu yujibu du'a al-mu'minin cewa Allah yana amsa addu'an mu'minai in dai mu'mini ne idan yayi addu'a Allah zai karba masa addu'arsa sai dai karban addu'a na farko ko a biya maka bukata nan take ko kuma a jinkirta zuwa wani lokaci kai kana bukatan nan take amma Allah sai ya bari sai wani lokaci ya amsa maka na biyu ko Allah tabaraka wata ala ba zai amsa maka abin da ka roƙa ba sai ya canza maka ya juyar da wani sharri ko makirci ko wani mummunan abu gabarinka wanda kai baka san da shi ba da ka san da shi da shi zaka nemi tsarinsa abu na uku idan Allah bai maka ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu na farkon nan ba to sai Allah ta'ala ya sanya a rubuta maka lada maimakon wannan addu'an da kai yi shi yasa annabi ya ce addu'a huwal ibada addu'a ibada ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin saboda haka ubangiji ya faɗi wannan saboda a tabbatar mana da cewa duk mutumin da yake addu'a to ba zai taɓa faɗuwa ƙasa warwas ba Allah ya karbi addu'o'in mu to bayan Allah ya yi bayanin wannan zakara huna anan sai Allah ya ambata mana annahu la yutihim min al-arzaqi illa bi qadarin wa hikma sai Allah ya ce ya ba da arziki wa mutane sai gwargwadon iyakan abin da ya iyakance kuma cikin hikima hazama ya alamu min maslahatihim gwargwadon maslahansu amma ba duk da haka duk wanda Allah ya ki kuɗi ya wuce maslahansa to za a gaishe a rikice ko manya-manyan masu kuɗi da ake faɗi sai a ce ba sa bacci sai ya musu allura saboda koyaushe yana lissafin miliyoyi da biliyoyi sannan kuma za ka samu wani lokaci ko wanka ma ba su yi sai su dade ba su yi wanka ba ko sai su kwarara ruwa babu sabulu babu mai sannan abinci kuma dama sun riga sun cici abinci an samu cututtuka iri daban-daban a cikinsu sai a zuwa ce gashi kana da kuɗi baka san yawansu ba ko kuɗi na fitan hankali sai a ce ba za ka ci gishiri ba ba za ka sha suga ba ba za ka ci naman kaza ba idan an kyafe ragoma ma ba za ka ci ba to me za ka ci sai dai mutum ya ci kajiji kenan ko kuma kullum kana tsakanin alayyaho da yakuwa da lantar da latar da kabeji sai ga duk an takura ka sa'an nan kuma ana bayanin mafiya yawan waɗanda suke jigajigan masu kuɗi to ba su iya zama da matansu kullum mutum yana yawo idan ya fito ma zai je airport ba shi bai san ina zai je ba duk jirgin da ya je samu a ƙasa kawai sai ya hau akwai business sa a ƙasa to ka rinka tafiya kenan matanka tana bin ka idan kana da 'ya'ya kace ma za ka tafi da matarka to waye zai kula da 'ya'yan sai dai a masu kulawa da 'ya'yan su koya musu mumunan tarbiyya da mumunan hali an taba bani labarin wani aka ce wayoyinsa ma jaka guda ne mai rike masa wayoyi ma abin nan daban ne shi ma biyan sa albashi yake yi saboda haka an bugo sai ya dauka waye yake magana kaza kaza ina da muhimmanci sai ba da ogan in baya da muhimmanci to abin kawai a wajen ma zai kare saboda haka mutane da yawa da suke da kuɗin da yake na fitan hankali to ba sa cikin hayyacinsu saboda Allah tabaraka ta'ala ya sanya su a cikin wani yanayi to wannan da a ce kowa yana da kuɗi irin wannan shine aka ce duniya ba za ta zauna ba rushewa za ta yi wallahi yasa Allah ta'ala ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un yaza dole a samu manya a samu talakawa wannan dole ne kuma in kana talaka banda girman kai shi yasa annabi ya ce duk talakan da yake da girman kai ba zai shiga aljanna ba baka da fifiya amma ka ce ni ina ruwa na da kudin sa ƙarya kake yi in dai baka da shi ka hakura kawai in Allah ya kaddara za a dauke ka aikin leburanci a biya ka to kai kus gara kai aikin a biya ka je ka rufa asirin ka yafi maka amma na samun mutane da yawa ba da sisi ya ce ni ina ruwa na in ka dubi shi kaga ya larme ka dubi rigansa kaga ta koɗe ka dubi hulansa ka gani a ya mutse, amma kuma yana gadara yana girman kai wai shi ba ruwansa musulunci baya son wannan kowa ya tsaya a matsayinsa wa anzilin nasa manazilahu saboda haka wa illa fa innahu yabquna idan Allah ta'ala ya ba su babu hikima aka ba da kowa kuɗi to barna mutane za su ya bayan ƙasa wa yaqdumuna ala maasi kuma zaka ga suna ta aikata sabo shi yasa mutrafiha waɗanda Allah ta'ala ya ba su kuɗi su suka fi sabo wajen ƙarya su ne wajen cin amana su ne wajen zina su ne wajen kyan abin maye su ne wajen girman kai su ne wa hadis wala haram ko menene su ne walau yataju amaddahum birrid kuma sai ka ga irin waɗannan dama Allah yana ta ƙara musu suna da lalacewa in suka je lahira malahum fil akhirati min nafi ba su da da ainihin rabo ranar takin alkiyama to almutawalli umurahum bi ihsani duk waɗannan arzikin da Allah yake bayarwa da daraja da mulki da ko menene wallahi ihsani ne daga wajen Allah wanda ya cancanta gode masa almustahiqul hamda ala ni'ami dole ne a gode wa Allah bisa ni'imominsa kuma kama Allah ta'ala al'adilla ala uluhiyyati kuma kamar yadda makaranta za ga Allah tabaraka ta'ala ya kafa hujja a bisa cancantansa wajen bauta bi khalqi samawati wal ardi wa ma fihima Allah ya halicci samai da kasai da abin da ke cikin su thumma jama'ahum lil hisabi fil akhirah sa'an ranar takin alkiyama zai tara mu gaba daya saboda hisabi Allah ya sa samu wanye lafiya thumma audaha sa'annan a ayan da mala ya karanta mana ban fassara ba an mana bayani annal masa'iba wal ahwal al makruha lalle musibu da kake gani da yanayi na ɓacin rai da abubuwan bakin ciki da suke faruwa kal'ala ko ma cututtuka abubuwa masu raɗaɗe wal afkami wal hatta ɗaukewar ruwa rashin ruwa walgara da yadda za a rinka ambaliya gidajen mutane yana rushewa ko ruwa yana tafiya da yara da dabbobi wa sawa'i da irin tsawon da ake yana rusa manya-manyan gine-gine walfaƙar da talauci da poverty wa nahwiha da makamantan waɗannan ta kuna uqubatin ala dhunubi liman goha. a ƙarshe za ka samu imma mutum ya aikata wani ɓarna ne shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala zai masa wannan aw min babil imtihan fi taklif ko kuma Allah yana sa ne domin a ƙara masa lada ranar takin alkiyama ya dada samun daraja to kun ga anan already alqur'ani ya rikita mu kaga duk wanda yake fama da rikin lafiya to ko da ya saba wa Allah ko kuma Allah zai jarrabe shi ne to ta yaya za ka gane haka ya za ka ce idan mutum yana laifi ya ga abubuwa suna ta faruwa to sakamakon laifin da yake aikatawa ne amma kai kana kokarin biyayya wa Allah duk salloli kamsu salawat ana yi tare da kai kana kokarin kiyaye amana kana biyayya wa iyayenka kana kyautatawa makwabtanka da sauran al'umanka kana kyautata musu daidai gwargwado to sai aka waye gari kuma kana da matsaloli iri daban-daban to Allah ya yi haka ne domin ya jarrabe ka don ka daɗa samun daraja wato ka daɗa samun martaba a cikin gidan aljanna Allah ya samu dace la min babil uqubati kama fi haqqil anbiya'i wal awliya yasa annabawan Allah da masoyan Allah su idan Allah ya jarrabe su domin su sake samun daraja ne a wajen Allah subhanahu wataala yasa Allah ya ce walau basatallahu rizqa li ibade. da farko Allah ya ce da ya kimfida arziki gabayi gaba daya la bagaw fil ardi da sun yi barna a bayan kasa walakin yunazzil bi qadarin ma yaka sai dai Allah yana saukar da arziki ne gurgurdan yadda ya ga dama innahu bi ibadihi khabirun basir lalle Allah ga bayinsa wato masani ne kuma mai ba da labarin duk abin da suke aikatawa sannan aya ta gaba Allah subhanahu wata'ala ya ce wa min ayatihi wa huwa alladhi yunzilu al-ghayb Allah shi yake saukar da ruwan sama min ba'di ma qanatu bayan sun ɗebe tsammani wa yanshuru rahmatahu Allah shi yake watsa rahamansa aka ce wata rana kuma dan Khattab yana zaune a majalisansa sai wani mutumin ƙauye sai ya zo ya ce ya Umar ya ce ya kai umar ya kai khalifa ya ce mutane fa ba su da ruwa su riga sun ɗaya tsammani ya kamata a samu wata hanya da za a samu ruwa sai ya ce a tun da ba su da ruwa sun ta jira ba su samu ruwa ba sun ɗaya tsammani to ana kyautata zaton ruwa zai sauka saboda me saboda Allah ta'ala ya ce wa huwa allazi yunzilu gaita min ba'di ma qalat wannan ya gode in mutane suka ɗebe tsammani sun haƙura sun mai da al'amari zuwa ga Allah to Allah zai kawo musu agaji a lokacin ne kuma ruwa zai sauka wa yanshuru rahmatahu Allah zai watsa rahamarsa wa huwa al-waliyul hamid dalle Allah shine majibincin al'amura kuma Allah shi ya cancanta gode masa sa'annan wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah khalqus samawati wal ard halittan da Allah yayi ga sama da ƙasa wa ma basa fihima min da abinda Allah ya watsa a cikin su na halittu iri daban-daban waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba waɗanda muke gani da waɗanda ba ma gani daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala yanzu kaga ko a nan duniya idan aka tambaye ka a nan ƙasa halittun Allah guda nawa ne baka san yawansu ba idan aka je ka lissafa ba za ka iya lissafawa ba balle saman da baka taba zuwa ba ba domin alkur'ani ya baka labari ko manzon Allah ya baka labari ba da ba za ka san waɗansu abubuwa da yawa a cikin sararin samaniya ba saboda haka halittun Allah suna da yawa wannan shi yake gwada ikon Allah subhanahu wata'ala wa huwa ala jam'ihim idza yaka'u qadir lalle Allah bisa tara su idan ya ga dama lalle mai iko ne saboda haka duk irin arzikin da Allah ya baka da mulkin da Allah ya baka da ainihin matsayin da Allah ya baka to ka sani wata rana Allah zai tattaro ka cikin sauki ko ka taba ganin mai mulkin da mutuwa ta zo sa ya kwaɗe mutuwa bai mutu ba har yanzu ko ka taɓa ganin mai kuɗin da mutuwa ta zo ɗaukansa ya gagari mutuwa kai ko ka taba ganin ƙato majiyin ƙarfi wanda mutuwa ta zo ɗaukansa ya yi maganin mutuwa ya hana ta zuwa wajensa wallahi babu ya sa wa huwa ala jam'ihim ya sha ƙuƙade, lalle Allah idan ya ga dama zai tattaro kowa don haka ka shiga taitayinka sai Allah ya ce wa ma asabakum min musiba na'am wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير an وما أنتم بمعجزين fil الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير الله تعالى يتي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير duk abin da yake ku na musiba to saboda abin da hannayenku suka aikata ne a haka ma Allah ta'ala yana ɗaga ƙafa barin abubuwa da dama kuma ku sani wa ma antum bi mu'jizina fil ardi ku nan ba masu gagaran Allah ne a bayan ƙasa ba wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir kuma idan Allah ya rabke waɗanda zai rabke to fa ba su da wani majibinci ko wani mai taimako koma bayan Allah wannan shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala sai dai daidai wannan lokaci muna maraba da halartowan honorable Aliyu Gebi wanda ya kawo mana ziyara a wannan waje kuma wani rabul muna ma barka da zuwa sa'annan kuma za mu baka minti biyu ka zo ka yi mana jawabi sai dai jawabin wa'azi za ka mana ba jawabin 'yan siyasa ba <laughs> saboda haka wani rabul bismillah <laughs>